radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa a shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da muleka iran da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madana masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 20 ga watan oktoba shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan rabiu awal na shekara 1444 ga gamariya masu saurare kun san cewa shekaru 11 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan oktoba shekara ta 2011 intawan kasar libya suka yi wa mu'ammar gaddafi kisan gilla an haife shi a shekara ta 1942 ya yi karatun soja a kasashen ingila da girka shekara ta 1969 tare da taimakon sojojin kasar ya jagoranci jin mulki wanda ke da sarautar sarkin kasar muhammad idris sanusi bayan da ya dare akan kujerar shugabancin libya gaddafi ya share shekaru 42 yana mulki sai kuma bayan tasowar wata guguwar zanga-zanga ta kyan jinin gwamnati a tunisia wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin zainal abidin bin ali kasashen yamma sun yi amfani da hakan wajen tallafawa wasu masu adawa da gaddafi wajen shelin tawaye da nufin kifar da shi wanda da karshe dai tare da taimakon kasashen turai waɗannan 'yan tawaye suka kashe gaddafi a garin sirt da ke macen ƙasar libya wanda kuma anan ne mahaifarsa. da ƙarshen masu ware kuma san cewa shekaru 195 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan oktoban shekara ta 1827 aka fara gwabzi yaƙi a tsakanin dalar usmaniya da kuma ƙasashen rasha faransa da birtaniya ɗaya bangaren yaƙin ya fara ne banda waɗannan ƙasashe suka kaddamar da hare-hare akan manyan jiragen ruwa na daular usmaniya waɗanda suke cikin ruwan navarone a arewacin tekun mediterranean domin taimaka ma ƙasar girka wadda daular usmaniya kimami da ita a lokacin wannan yana zuwa ne dai bayan boron al'ummar kasar girka wanda suka fara yi tun daga shekara ta 1821 domin neman yancin kansu daga mamayar dolar usmaniya karkashin turkawa wanda hakan ya sa kasashen turai suka miƙe domin taimaka ma kasar girka domin ta fita da karkashin mulkin dolar usmaniya an rusa manyan jiragen ruwa na yaƙi mallakin dolar usmaniya guda 60 a arewacin tekun mediterranean kamar yadda kuma a wannan yaƙi an kashe sojojin dalar osmaniya fiye da dubu shida da ƙarshe dai alatilas tilas ta yarda ta sha kai inda ta amince ta rataba hannu akan yarjejeniya a cikin shekara ta 1829 wadda ta baiwa girka cikakken 'yancin kanta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

labarun duniya da farko ga kanunsu. jami'ar diplomasai iran a majalisar ɗinkin duniya ta yitar da da ƙasashen waje ke tsoma baki a harkokin cikin gidan iran ƙungiyar hamas ta bayyana cewa hezbollah ta lamunan da kuma dakarun kara jin musulunci na iran sun taka rawa wajen sulhunta ta da ƙasar syria mali ta sha alwashin kare kasar daga duk wani katsalandan na kasar faransa to yanzu sai ga zama mu a saurari cikakkun labarin jami'ar diplomasai iran a majalisar ɗinkin duniya ta yi tur da ƙasashen waje ke tsoma baki a harkokin cikin iran jakadiya kuma mataimakiyar wakilin dindindin na iran ɗin a majalisar ɗinkin duniya Zahra irshadi wacce ta gabatar da jawabi a wurin taron kwamitin shari'a na babban zawar majalisar ɗinkin duniya ta haitar da yadda a wasu ƙasashe ake kawo jami'an diflomasiyar ƙasar ta iran hari jakadiyar ta kuma bayyana da iran ta samar da yanayi na aminci ga dukkanin jami'an diflomasiyar ƙasashen waje da suke a cikin ƙasarta. amma kuma abin takaici saboda abin da ya faru a bayan nan a iran an rika wa wasu jami'an diflomasiyar ta iran hari kasashen da aka kai wa jami'an diflomasiyar iran din hari sun hada da denmark norway belgium england germany da bulgaria sai kuma netherlands italiya da sweden iran din ta yi tir da aka rika wa jami'an diflomasiyar ta hari tana kuma yin kira da a gudanar da bincike da hukunta waɗanda suka aikata laifin bugu da ƙari jakadiyar ta iran ta yi kira da a ci gaba da aiki da ƙa'idar rashin amfani da ƙarfi ko tashin hankali a cikin harkar diflomasiya ƙungiyar hamas ta palestino ta bayyana cewa hezbollah ta labanan da dakarun kara juyin musulunci na iran sun taka rawa wajen sulhunta ta da ƙasar syria ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta ido hamas ta bakin mataimakin shugabanta a gaza khalil alhayya ta bayyana cewa shafin da aka buɗe a tare da shugaba bashar asad na siriya masomi ne kuma wasu sabbin matakai za su biyo baya domin ƙarfafa alaƙa a tsakanin ƙawancen gwagwarmaya khalil alhayya ya kuma ce babu da za a yi ƙungiyar hamas ta nisanci yin mu'amala da hulɗa da duk masu taimakawa al'ummar ino a jiya laraba ne dai aka yi ganawa a tsakanin shugaban ƙasar ta siriya bashar asad da tawagar ƙungiyar hamas ganawar da ta zo ne bayan kusan shekaru sha ɗaya na nisantar juna sanadiyar goyon bayan da hamas in ta nuna wa wasu masu ɗauke da makamai da suka yaƙi damascus alhayya ya ce shugaban kasar siriya bashar asad ya nuna farin cikinsa da haduwar tasu kuma ya alkawalin bunƙasa alaƙa da 'yan gwagwarmaya har ila yau asad ya bayyana cewa dawo da alaƙa ɓangarorin biyu shine martani mafi dacewa akan shiri da maikace-maikacen abokan gaba to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙasar mali ta sha alwashin kare ƙasar daga duk wani katsalandan na ƙasar faransa ministan harkokin wajen ƙasar mali ya yi tur da yadda faransa take ci gaba da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar tasa yana mai jaddada cewa ba mako za ta yi tsayin daka domin kare ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar ta mali abdullahi diop ya shaida babban zauren majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasar mali tana da haƙƙin kare kanta matuƙar faransa ta ci gaba da yi mata katsalandan har ila yau diop ya ci gaba da cewa da akwai buƙatar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi taro na musamman a kan lamarin domin za mu bijiro da ƙwararren dalilai a kan abubuwan da faransa take yi na haddasa rikici da fitina da tashin hankali a cikin ƙasar sai dai jakadan faransa a majalisar ɗinkin duniya wanda ƙasar tasa take da haƙƙin zama kan kujerar naƙi ya yi watsi da abin da ministan harkokin wajen na ƙasar mali ya bayyana tare da siffata shi da cewa ɓata suna ne gwamnatin soja ta ƙasar mali dai ta raba hannun riga da faransa da ta yi mata mulkin mallaka ta buɗe katsalan ɗin da take yi a harkokin cikin gidan wannan ƙasa ta afirka iran ta samu lambobin yabo biyu na zinariya a wasan kokowa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 matasan iran 'yan wasan kokowa biyu sun samu lambobin yabo na zinariya a ci gaba da wasannin da ake yi a ƙasar spain ɗan wasa iman muhammadi wanda yake da ajin nauyin kilo 63 ya yi galaba akan dan wasan kasar georgia da hakan ya bashi nasarar lashe lambar ta zinariya wani dan wasan na iran na biyu da ya lashe lambar yaban ta zinariya a wasan kokowar da ake yi a garin pontevedra na kasar spain shine puya da mars an buɗe wasannin kokowar ne dai na matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 a ranar 17 ga watan nan na oktoba kuma wasannin za su ci gaba har zuwa 23 ga wannan watan to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. shi wanda shin same ka muku bayani game tarihin mai wurare na al'adu masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran. Da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. da fatan masu kasance tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. To madalla yanzu mun shiga cikin kware shirin. A yau shirin namu zai bayani ne game da abubuwan da suka faru a cikin gida a nan ƙasar Iran. kuma zai yi magana ne game da irin ci gaban da Iran take samu a bangaren yawon shakatawa. Ko shakka babu, Iran tana samun ci gaba sosai a bangaren yawon bude ido ta hannun kamfanin da ke yada ilimi a kasar. An gudanar da taro karo na biyu kan irin ci gaban da Iran take samu a bangaren yawon shakatawa ta hanyar kamfanin da ke yada ilimi da ake kira da suna tsohuwar Iran ta biyu. Inda taron ya samu halartar ministan sadarwa da na al'adu a wajen taron da gudanar kan makon yawon bude ido a nan kasar Iran. Kasar Iran tana ɗaya daga cikin kasashen da suka suke da ƙarfi a bangaren yawon bude ido kuma tana ƙoƙari wajen yin amfani da ƙarfin da kamfanin yada ilimi wajen ƙara bunƙasa kamfanin. An gabatar da sabbin abubuwa guda bakwai masu muhimmanci da a ƙirƙiro a fannin yawon bude ido a nan ƙasar Iran. da yake magana a wajen taron ministan sadarwa da ya labarai na kasar iran isa zarifur ya faɗi cewa a yau aiki da ma'aikatar sadarwa da fasaha ta bayar wajen bunƙasa harkar yawon shakatawa a iran yasa aka iya kawo babban sauyi a wannan bangaren saurin fasahar sadarwa ya ƙaru sosai musamman a bangaren bunƙasa harkar yawon buɗe ido wanda ya zama yanzu da taimakon na'urorin zamani za a iya amfani da dukkan taswira da alamomin kan hanya otel-otel domin gano wasu birane ko kuma ƙasashe. Izzatullah Zarkami, ministan al'adu, yawon shakatawa da sana'o'in hannu ya faɗi cewa akwai abubuwa masu ƙarfafa gwiwa sosai da suka zo a cikin alkur'ani mai girma inda Allah ya kira ga dukkan bil'adama da ya kewaya a bayan ƙasa domin gane ma idonsa da kuma yin tuntuntuni a kansu. Ya ce tsarin tattalin arziki na zamani wani fage ne mai matuƙar muhimmanci kuma yana ci gaba da bunƙasa. akan wannan ne ta yawan bude ido ta kudura aniyar ci gaba da goyon bayan kamfanin yada ilimi kuma a shirye take ta ba duk wani taimako da ake bukata a wannan bangaren a yau duniya tana aiki kan ɗabi'ar nuna kyamar iran wato iranophobia don nuna cewa babu tsaro da zaman lafiya a ƙasar iran don dakushe irin damar da ake da shi ko kuma take da shi a bangaren yawon bude ido a idan duniya zargami ya faɗi cewa tun bayan da aka fara gudanar da taron makon yawon shakatawa an rattaba hannu kan yarjejeniyoyin fahimtar juna da ƙungiyoyi daban-daban uku daga cikinsu yana da alaka da ma'aikatar kula da hanyoyi yayin da ɗaya daga cikinsu kuma da ofishin aikewa da wasiƙu ne haka zalika ministan ya kara da cewa ɗabi'a nuna kyama ga ƙasar iran ita ce babbar cikas wani ci gaba da yawon shakatawa a ƙasar daga dukkan ɓangarori na mu ne larabawa da ke takun fasha da kuma makiyanmu a ƙasar amurka da turai da suka ƙara ingiza rurutautar rikici da nuna kyama kan ƙasar iran ya ce ƙasar qatar ta zuba jarin kuɗi dala biliyan 200 domin jan hankalin masu yawon shakatawa alhali babu wata ƙasa a yankin da ta take da dama na wuraren yawon shakatawa kamar ƙasar iran da suka hada da ofishin tsoffin wuraren tarihi da ɗabi'a mai kyau da kuma damar duba lafiya da yake ishara game da muhimmancin haɓaka diflomasiyyar yawon buɗe ido ya faɗi cewa mun fi ba da muhimmanci kasashen makwabta kan batun haɓaka harkar yawon buɗe ido domin rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninmu da ƙasashen makwabta guda goma sha ɗaya kuma an gabatar da wannan tsari na bunƙasa harkar yawon buɗe ido tsakaninmu da ƙasar tajikistan inda ya samu karɓuwa daga ɓangaren shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi kuma mun ba da tsari na yawon shakatawa ta hanyar ƙasa kuma mafi sauƙi da arha ga ƙasashen tsakiyar asiya ma'aikatan kula da al'adu na ƙasar iran a ofin jakadancinmu suna da babban nauyin da ya zace a wuyansu wajen bayyana abubuwan yawon da ido masu jan hankali da ke nan ƙasar iran ga dukkan duniya wannan shine dabarun da muka ɗauka na karya lagon manufofin nuna kyamar ƙasar iran da ake yayatawa bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar ga muku wani abu kaɗan game da wajen adana kayan tarihi na fashion golf da ke nan ƙasar iran wanda shine wuri mafi girma da ke kudancin ƙasar iran kuma yana nuna irin tarihi da wayewar ƙasar iran an adana abubuwa masu kima na tarihi da takardu daga larduna guda uku na kasar iran bushar hormuzgan da kuma kuzistan a gidan tarihi ko kuma tsohon ginin gidan tarihi na yankin tekun fasha gidan kayan tarihi yana nuna irin wayewar yankin golf na farisa a bangaren tarihi da al'adu ga masu son tarihi da masu son yawon bude ido. Ɗakin adon kayan tarihi yana samar da masu ziyara cikakken bayani akan yankin Farisa, siyasa, tarihi da kuma ci gaban da aka samu a bangaren al'adu ta hanyar saƙon sauti ko kuma hoto mai motsi. Gidan ɗakin karatu da cibiyar bincike da gidan Sabzabad suna daga cikin muhimman sassa na gidan kayan gargajiya na tarihi dukkansu kuma suna bayyana irin wato kayan tarihi kayan tarihi a kowane bangare. Gidan kayan tarihi na yankin tekun fasha yana aiki tare da masana tarihi da masana ilimin sanin ƙasa da ilimin sanin halayyar ɗan adam ginin ɗakin adana kayan tarihi mai ban sha'awa yana bayar da yanayi mai daɗi ga masu ƙaunar tarihi da yawan shakatawa haka masu sha'awar sanin tarihin iran da sanin abubuwa masu muhimmanci to masu saurare gashi ɗaukan da aka ɗora shirin ya kawo jiki amma zan ɗaga aya a nan sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin mu domin jin mu daukan sabon shirin amma kafin nan amma adin wani sallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa Dama saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda sun same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. A yau shirin nam ya wata muku Ahmad Murtadapur ne da jin irin wakar da ya tanadar mana da fatan masu yasa gara zama kuma su daɗin shirin. سلامی با کلامی دلشین با سلامی با کلامی دلشین با سلامی با کلامی دلشین با سلامی با کلامی دلشین to madalla da Ahmad Murtadapur a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun gamsu kuma ta kayatar da su a nan zan daga aya ganin lokacin hararan mu a tafe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabar wakar amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu su tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh